Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san cewa yau ta wanke hannu akai-akai tankar allurar rigakafin cututtuka ne? Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu dubi muhimmancin yawaita wanke hannu wajen rigakafin kamuwa da ilahirin cututtukan da ake fama da su. Wanke hannu tamkar allurar rigakafi ne da mutum zai yi da kansa. Matakai biyar masu sauki da mutum zai ɗauka da zai rage yaɗuwar cututtuka. kamar gudawa da kwalara da dai sauransu. Wanke hannaye akai-akai musamman bayan an je ba haya ko kuma yaro ya dawo daga makaranta ko kuma daga wurin wasa na ɗaya daga cikin hanyoyi mafi nagarta na kawar da ƙwayoyin cututtuka da rigakafin kamuwa da cututtuka da kuma hana yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka ga wasu. hanya ce mai sauƙi da zai taimaka wajen rigakafin kamuwa da cututtuka ko yaɗa ƙwayoyin cuta. Galibi yara dai kan kwaikwayi iyayensu ne, to amma abin takaice yawancin mutane musamman a ƙasashe masu tasowa ba kasafai suke koyawa ‘ya'yansu muhimmancin wanke hannaye akai-akai ba. A saboda haka, na gayyato Dr. Munir Mustapha, ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaɗuwa. da ke jami'ar facebook a nan Amurka domin yi mana ƙarin haske. So, kasan muna batu ana batun cewa ƙazanta kazanta su ne duk kazanta ne ke haddasa duk kusan za a ce dukkan cututtuka ma da ke addaban mutane To, a muna da wata al'ada kuma ka san yaro duk abin da ka koya mashi ko kuma ya taso ya tana yi shi zai yi. Mutanenmu ba kasafai muke wanke hannunmu a koda yaushe ba. Me za ka faɗi game da yawaita wanke hannu? To, kamar yadda muka bayani akan tsafta dama inda akwai inda tsafta aka fi buƙatar ta shine tsaftar hannu. duk inda mutum bai wanke hannunsa ba to fa duk abin da ka je ka taba in mutum ya je ba gida ko ya je ba haya ko ya wani abu to fa duk inda ka je ka ci abin ka zo ka ci abinci ko kai wata harka to wannan da abin da kai yake na bayan gidan nan zai dawo ya shige cikin cikin ka in ka zo ka ɗe mutum ya ɗebi ruwa ko ya ɗebi abinci ya ci to wannan ragowar bayan gidan nan ko kai ba ka ganin shi a haka a zahiri zahiriya ida akwai alamunsa da ragowarsa wanda dan wannan abin da ba ka gani idan ya shiga abincin mutum ko ya shiga ruwan da zai sha ya isa ya kawo masa illa ya isa kuma in ka je ko ka taɓa wani ka ɗauki yaro ka gaisa da mutum shi ma ka shafa masa wannan cuta hmm. saboda ka wanke hannu shine babban wato an akwai bayani da aka yi aka ce babban an ba a duk duniya a duk wani tsari na lafiya babu wanda yake da babban tasiri fiye da duk magani duk wata allura duk wani rigakafi da duk wani asibiti da za a gina wanke hannu tasirin da zai da mutane za su tsaya su dage akan wanke hannu da sai ya fi tasirin kowane magani da za a sha da kuma wani tsari na lafiya ko na rigakafi da za a kawo saboda muhimmancinsa. wanke hannu ba karamin mahimmanci ne da shi ba wajen tsaye da yaduwar cuta. To, a wasu akan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira a Dr. Mustapha Manar ko akwai wani ƙarin bayani da za ka mana? To, shi ne ai kin gama magana tunda aka tunda dai dama tsari irin wannan shi ne ranar banɗaki ta duniya da aka ware ta an ware ta ne dama don a tattauna a fito da wannan matsala kuma kowa ya je unguwarsa ko majalisarsu ko gidansu a tattauna yadda za a samu yadda za a inganta harkar tsafta tsaftar muhalli da tsaftar hannu da tsaftar gida da kuma Allah ya kara mana lafiya. To amin sun ma'amu. Domin muna hakan ga wani yanci na baya tsakanin. Haka ne, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku a kan kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To tambayar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen Malam Sa'idu Abdullahi daga can da jihar Yobe. To. Ya ce yana son ka mishi ƙarin bayani akan cutar bacci, sleeping sickness. Shin me ke kawo wannan cutar ne? to akwai yawanci waɗanda suke da irin wani cewa wannan abu ne da ke faruwa a kwakwalwarsu da kuma kin da irin abin nan da ake kudan tsando eh. eh wanda ke ya ciji mutum shi ma yana ka wannan amma in dai kana da irin wannan ciwon ko ciwon bacci bacci din nan <laughs> to ya kamata ki jiran likita in dai domin ciwon tsando ne akwai magunguna za a iya baka kamar in kudan tsando ne ya ciji mutum to kudan tsando na ina suke yawo kusa da ruwa ne ko a ina ruwa suka fi yawa to eh to saboda haka in dai kana tsammani shi ne kai sauri ka je wani likita za a iya taimakon ka amma kuma in dai na sha'anin kwakwalwarka ne to akwai waɗansu mutanen yanda da kwakwalwar take ba abin da za a iya sai da a rinka basu wani irin magani wanda zai taimake su To wannan ciwon uh, bacci din nan uh, sleeping sickness din nan wanda ko yaushe mutum yana zaune yana bacci din nan ba abin da za a iya mishi rabu da shi kwata kwata? In dai domin kwakwalwa ne yawanci sai ikon Allah yanzu akwai wani irin abin da ake za a buɗe kwakwalwar. To aka buɗe yanzu kamar nan masu ilimin kimiyya suna wannan za a ga wani ɓarayin ƙwaƙwarwa ke sa wannan za a iya ɗan tabbata ana aiki da ita za a iya gyarawa wani lokaci amma wannan har yanzu sa ake hajiya. To ga kudan tsandan nan akwai maganin rigakafi ne ko ko magani kawai za a ba mutum? Yawanci akan ba mutum magani ya sha kuma in mutum ya san za a shi wurare akwai magungunan da ake bayar ya kare ka amma in dai kana tsammani za ka je irin wuraren da ya kamata ka rinka shan magani. To eh. Allah ya Amin amin. Shi kuma Abdulaziz Ibrahim ɗan makarantar kimiyya da fasahar lafiya da a wacan Maiduguri. Yake da Allah ka shi bayanin shin me yake kawo da kunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Wai eh, abin da ke kawo earwax akwai waɗansu irin ruwa da kuma yadda fatan cikin kunnen yake. Eh. Kai ta ruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa. to shi ke kawo wannan wa'azin amma ya danganta waɗansu mutane bai taruwa da sauran suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu a kuma magungunan za ka iya sa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai irin ruwa da ake sa amma ya kamata mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cikin mashi wannan wa'azin ya fi kyau haka don mutum ya je bin akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake ba za ka iya ɓata wannan. to likita iya watsin yana eh, akwai lahanin da yake yi ne a kunne yawa? wani lokaci eh mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wasan ko kuma in eh. mutum ya bai jin bai ji sosai kila ita ya um, wasan ne ne eh, wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannun ka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wasan ne to in ka je za ka iya cire akwai abin ake sa wanda ke narkar da shi in yana narkar da shi sai a cire shi to eh, eh. to za a sauki ne ana iya cire shi ba ba wani wahala jiya. baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko ba bai bai wannan yawan hajiya to ina fatan shi malam abdulaziz yana kusa kuma ya ji amsar da ka bashi to ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba to hajiya to amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika haraswa. To akwai yadda yadda yanayin na adam ke kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sukari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani kura wani lokaci bai dacewa da jikin na adam an ka shaƙe shi wannan akwai ɗansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an kashe a ƙabai da ita sai kana son harawa ko kana son amai wannan su ma'aikan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. To likita game wannan wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je ɗin ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum? akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za kai shi akan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun ɗan adam ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin sauran haro akwai maganin da aka iya sha wanda zai rage tsananin sa amma sa ta daina kusa da abubuwan da ke sa wannan eh, abin da ya fi amfani kenan hanyar. To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samu su a kantinan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Wasu mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da yawa ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita waɗansu abubuwa to wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. To, eh. to kamar shi wanda bai son warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayani ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. In ya rufe hanci ya abin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya ba zai rufe amma abu mafi kyau shi ne. in ma motar ta rinka lura ba motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. To. ya daina shiga motoci masu haƙin ma zai tafiya ne da dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya duban motar da ya shiga wanda ba da haƙi da yawa wannan ya amma. To Allah ya sa a dace. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a za salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Akan da to ya kace duniya ana wani kace. kasaina ce ka ce ana ta wani kari ba ana rawa ku